ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يقف قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta abota masa muna masa godiya yau ma cikin yardarsa da ikonsa ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafin mai albarka الدرر البهية في المسائل الفقهية واللفر على الألامة محمد بن علي الشوكاني ألا متوقفين سلكية مسرها bayan shedan ya kwashe wajen sati ko? na? eh wajen sati uku mai karatu ba na ce yau da ya kamata mai gishe ɗan dinnan musamman yi karatu yau sha hudu ga watan zulkada hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 yayi daidai da biyu ga watan biyar dubu 2026 kirgin miladiya wannan kuma shine darasi na 70 daidai karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi ibn abbas da ke rahama kwatas a tudun salman garin baushi muna babu iki na san dai ba a farkon babu muke ba ko aina na muka tsaya so karanta وإذا أجد لهم تسليم مال كتابا هذا الرزق ومن استولى أمته ولكن له وجهها وأتقت بموته أو تسليم تخييره الإبتاع نعم أما لم بدأ بياني gaba da كنت akan hukunce-hukunce باي suka hanyoyin da shari'a ta sanya na 'yan tabawa a baya mun yi wannan a matashiya cewa addinin musulunci ya sanya hanyoyi da yawa domin bayi su ɗantu ya shar'anta hanyoyi da yawa akwai hanya ta habbi akwai hanya ta wajibi duk waɗannan hanyoyi addinin musulunci ya shimfiɗa su ne domin a ita samun yanci addinin musulunci ba ya so a bautar da mutane ya fi son mutane su samu yanci a sai malam yace Wai juzu tadbiru ya halatta mutum yi tadbiri fa teku bi mauti maliki. sai bawan ya yantu da mutuwar wanda ya mallake shi A tadbiru shi ne ka ce wannan bawan duk ran da ka mutu to ya zama ɗa sukan ce an ta an duburin minni daga aka samu kalmar attabbir an ta hurrun kai ɗani an duburin minni a bayana bayan mutuwata ko ya ce a taktuka ba da mauti na yanta ka bayan mutuwata an ta bada ba da mauki kai yantacce ne ba mutuwa da duk irin wanda lafazin da muka da su wanda za su ɗauki wannan ma'anar da yake nuna cewa kana nufin in ka mutu bawan ya zama ɗa to shi ya halatta mutum ya haka malam ya ce ya a bawan sai ya antu bi mauti malikihi da mutuwar wanda ya mallake shi kana mutuwa to shi ya zama ɗa kuma zai iya zama wannan tadbiri ko wannan bawa mudabbar haka ake cewa bawa mudabbari wanda aka ce mai gidansa yake in na mutu ya zama ɗa sun sai a ce haza abdun mudabbar akan iya yinsa sa haka kawai ba tare da wani sharaɗi ko rataye shi da wani abu ba mutlaq tadbirin mutlaq wato ka ƴanta shi a bayan ka sake ba wani ƙaidi kuma akan yi shi bisa ratayewa ka rataye shi da samun wani abu ko faruwar wani abu an gane ko kamar yadda ake ratayewa saki da faruwar wani abu ko aikata wani abu to haka shi ma tadbiri ana rataye shi ana iya rataye shi da faruwar wani abu ko aikata wani abu shi yasa za ka ga sau da yawa annabi sallallahu alaihi sallama yana yawan hada maganar aure da saki da kuma yauci saboda hukunce-hukunce da yawa yana kama da juna da yake salafatun jidduhunna jiddun wa hazruhunna jiddun ya ci abubuwa guda uku da gaskensu da gaske ne da wasansu ma da gaske ne An annikahu wal itaqu wa aure da yanci da kuma saki to shi yasa malamai suke aka ce yanda ake ranta ratayewa saki to ana iya ratayewa shi ma dibiri wa idha al maliku idan har mamallakin bawan yin shiga bukata bai tsanani ya ce an ta na an duburin minni kai dirran da na mutu ka zama ɗa to ya kaga shi kan wannan ɗa ne mai jiran lokaci lokaci yake jira kawai ya zama ɗa yadda cewa lokacin ba tabbas ba ne don akwai wani riga mai gidan nasa mutuwa shi yasa suka ce idan da bawa mu dabba zai kashe mai gidansa to da ba zai yantu ba an fahimta ko in ya kashe mai gidansa Allah ma zai cewa kuskure ne to akwai shi ba za a yadda ba ba za a yadda ya samu yanci ba idan ƙara'in dalilai sun nuna cewa lalle bisa kuskure ne wannan kisan sai a ɗauki shi kusan kuskure wajen hudud amma dai ba zai yantu ba bayan mutuwar saboda wannan shi ba to fa'iza hajjar maliku idan wanda ya mallake shi ne shiga matsananciyar bukata jaza bai bai'uhu ya halatta sai da shi ka ce wannan bawan nawa birnin da na mutu ya zama na kakam sai abubuwa suka sharke maka ka shiga mummunan matsala ta talauci to ya halatta ka sai da shi maganan kuma kaga in ka mutu ya zama ɗata tashi don shi wancan da ya koma hannunsa ba shi ya tabiri ba malam abu da malam sani mala wali yanta bawansa an dubu ya ce in na mutu ka zama ɗa sai ya shiga tsananin talauci sai ya sai da shi wa malam sani yanzu malam sani bai san wannan tarbirin ba shi ba ruwansa an fahimta ko amma yanzu da malan sani zai zo daga baya ya sake sai da shi wa malam awolu ya samu dan wadata ko ya dawo hannun malam awolu to tarbirin nan yana nan tarbirin ya dawo haka inda za a yi masa kyautarsa inda ya dawo hannunsa to tarbirin yana nan amma in ya koma hannun wani ta hanyar da shari'a ta yadda to babu tarbirin su an halatta masa ya sayar saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata wani mutum ya 'yanta bawansa sai ce in na mutu ɗa ne kai sai ya shiga tsananin bukata ya zo biya wa annabi sallallahu alaihi sallama manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce kawo shi ya kawo shi manzo Allah ya kada masa gararrawar sayarwa ya ce na mai saya aka samu kuma wani ya saye shi manzo Allah ya dauki kudin ce bashi abin da ke nuna ya halatta kenan idan ka ce bawanka in ka in ka mutu ya zama ɗa amma sai ka shiga tsananin bukata to ya halatta ka sayar da shi akwai dai maganganun malamai da suka ce a wannan gabar wasu sa wasu wasu kuyut wasu da baibayi kafin mutum ya sayar din amma dai karshe dai inda ya shiga tsananin bukata saboda bukatar kansa ya halatta ya sayar wa yajuzu mukatabatul mamluki ya halatta almamluk bawa ayi masa mukataba a rubuta masa fansa ala malin akan wata dukiya yu'addihi da zai bayar da ita ya halatta abinda ake cewa al-abdul mukatab bawan da aka yanka masa fansa a ce ka biya kaza ka zama da an gane ku Allah ya bada dama ce fakatibuhum na alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi a taku. kuma hadisin barira da ya gabata a baya yadda mun yi magana a kansu ba sau ɗaya ba wadda masu gidan barira suka rubuta mata fansa ta zo wajen na aisha radiyallahu ana tana neman taimakonta idan na mukataba ba daidai ba ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ba a haka ya ishe mu kawo faɗin Allah katibuhu min alimtum fihim خيرا asalin kayan zamanin nan sai a hankali sai an sa fito da abu gwanin ban sha'awa an kaga shi amma <laughs> karshe karshe ya koma irin na da yanzu ga gan kaje kasashen laraba za ka ga har yanzu irin bayan din nan katon nan shi suke amfani da shi kuma lafiya lau amma muna mu wayannan da aka ce an yi modernizing ɗinsu su an samu ba wani nauyi ba wani kaya amma kuma kullum kayan yake karewa saboda ana yi ƙarfi sai a samu matsala ku ya halatta mutum ya yanki wasu kuɗi ya ce duk lokacin da bawon ya biya wannan kuɗin to ya yantu kudin za su iya zama a dunkule za su iya zama mujazza a raba su a tsayin shekaru kamar yadda aka rubuta wa bari da shekara tara ukiya ɗaya shekara tara za ta yantu fa yasiru inda alwafa'i hurran idan ya biya to ya yantu kuma ana so a taimake shi wajen ya biya din dan Allah ce wa atuhum mimma lillahi alladhi ataku ku taimake su ku ba su dukiya dan su yantu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafi nana Aisha akan fansan barira domin idan bawa bai samu kudin nan ya biya ba akwai matsala a taimake shi biya wa ya'tiqi minhu biqadri ma sallama abinda zai yantu masa shine gurgurdan abin da ya bayar domin akwai al'abdu muba'am bawan da sashin sa da sashi kuma sashi kuma bawa idan aka ce kawo dubu ɗari lokacin da ya ba da dubu hamsin to ya zama rabinsa bawa rabinsa kuma da sai a ba shi dama wuni ɗaya nasa Wani ɗan na mai gidansa an gane ko in wani obatan ne ma ya bayar to ya yanta wani obatan ɗaya bisa goma haka wa iza ajaza an taslimi malil kitabati idan ya gaza wajen mika dukiyar da aka yanka masa a da firriki to ya koma bawa kamar ciniki ne ai in aka yi wa'adi da kai ka saya naira miliyan ɗaya kaya aka ɗaibi sati biyu za ka ba da kuɗi sati biyu suka kare baka biya ba shikenan ai sharaɗin ka ya wuce shikenan ciniki ya bantse sai miya shi aka dama a sake wani ƙullon sai a sake ƙara ɗaga maka kafa da haka duk lokacin da ya kasa biyan kuɗi kenan ya koma bawa an fahimta ko? ya ba da rabi sai ya gajiya in biya kuma bawa gaba daya? eh an ce wa ya ciku minhu bi kadari ma sallama kaga kiyasi yana nuna idan har ya biwa da rabi sai ya gajiya to yanzu zai zauna ne rabi bawa rabi da ko kuma a bashi sauran kudinsa dubu ɗari aka ce fanshi kansa ya ba da dubu hamsin sai gaza ya ce gaskiya ba zan iya ba ta dauki hamsin nan za a bashi sai koma mai cikakken bawa kenan ko kuma ya zauna rabi bawa rabi ɗa wa manista wula da amatahu wanda ya mai da gasta ta zama ummu walada shine istaulada wanda ya haihu da gasta shi ne ba na mutum idan da ina da bai wansa ya halatta ninka kwanciya da ita allabi da kuma furoji hafi zuna illa ala jihim au ma mallakat Imanu shi ne abinda aka ba mutum dama ya sadu da matarsa ko ya sadu da kuyan gasta mallakarsa to wanda ya aihu da ita ba saduwa kadai ba haihuwan nan ko koda ba ba da ba ta aihu da kake ba ce ta yi bari amma barin wanda ya nuna cewa da ne domin galibin hukunce hukuncin shari'a akan maganar bari ana gina shi ne akan abin da matar ta barar akwai alamun da ya nuna cewa dan adam ne idan abin da ta barar akwai sifofi da suke gwada dan adam ne a ga wani alamar hannu ko kafa ko hanci ko bai to ya tabbata kenan yanzu abin da ta barar ɗani amma kawai ta zubar da jini kawai jini ta zubar ba dunkulalle ba to wannan bata zama ummu walada ba sai a wajen wasu malamai kamar malikiya suna cewa hukuncin bari yana ɗaukar hukuncin aihuwa ne idan har ta zubar da gudan jiri curarre da kuma abin da masana ungozoma suka ba da shaida cewa lalle wannan abin da taɓa raɗin ciki ne to idan mutum ya haihu da ku yanga ko ta yi ɓarin ciki lam ya hilla lahu bai uha ba ya halatta fi da ita ta fi ƙarfin sayarwa kuma yanzu wa ƙasbe mautihi kuma yana mutuwa ta zama ya kafin ta mutu bai abace sai in ya'yan ta amma in yanzu tana nan bai ce mata ya'yan ta ba to tana nan a baiwa da haka ita hukuncinta hukuncin baiwa ne da haka yana dama ya auri mata hudu domin ita ba mata bace duk da ta aigu da shi amma ba za a kirga ta a cikin mata ba yanzu mariya aiku yanga ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ita ce ta aifa masa ibrahim amma har gobe ba a girgata a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ita ku yanga ce to amma dai ku yangar da aka haihu da ita to ta samu wani tagomashi saboda kanta shi yasa wani hadisi na aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama akan mariya yace a ataqaha waladuha danta ya'yanta tata an gane ko to ba ba asiri ita ba a kyautatta duk wani abin da ake da bawa a hannun tashi wa wani to ba a yi in dai aka aiku da ita wa a taƙar mauti kuma da zarar mai ita ya mutu to ta zama ya au takhirihi ha ko kuma ya zabi ya amsa da kenan. in ya zabi ta zama ya tun yana da rai shi kenan ta zama ya amma in bai zaba ba to za ta ci gaba da zama a matsayin kuyanga amma ummu walada kitabul waqfi na'am كتاب الوقت من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا وله أن يجعل دلاته لأي مصرف مصرف نعم وله أن يجعل دلاته لأي مصرف لأي مصرف شاء ممن فيه قربه وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف وللواقف أن يجعل نفسه في وقته كسائر المسلمين ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجده صلى الله عليه وآله وسلم والوقف على القبور لوسع سمكها أو تزيينها أو فيه ما يجلب على زائرها فتنة باطلة نعم ما yace kitabul كتاب الوقف da zai magana akan hukunce-hukuncen waqfi akan ce al-waqfu wa dukkan abinda wato zaunanne ne aka sadaukar da shi saboda Allah abinda yake zaunanne ba mai karewa ba amma abin da yake mai karewa an ka bayar saboda Allah ba cewa kashi. in ka ɗauki shinkafa buhu ɗari ka bayar a unguwarku wannan sunansa sadaka amma ba wakafi ba ne domin yawa za a yi ya gushi. amma ka ba abin da yake zaunan ne ka ba da gida a rika sa masu karamin karfi ko marayu ko masu bukata ta musamman ko ka ba da fili a gina masallaci ko a gina makaranta ko kuma kai ka gina makarantar ko ka gina masallacin to wannan shi ake cewa alwaqf akan ce alhubus to da yake akwai hukunce hukunce da yawa da suka shafi wannan matsala ta hubusi ta waqafi to malam shi yasa ya kulla babi akai yace kitabul waqf waqfi abu ne mai muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar akan sa yace idza mata ibnu adam qada amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bih aw waladin salihin yadawlahu annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan dan adam ya mutu ko dole zai mutu kuwa Allah ka sa mu cika da imani aikinsa duk yankewa yake in ba uku ba sadaqatin jariya farko abin da manzo Allah ya faɗa ce sadaka mai gudana sune al-awqaf bishiyoyi da zaka dasa sawa'un wanda za a ci ayan ne ko wanda za a sha inuwa rijiya da za ka tona bohol da za ka tona irin waɗannan ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko mutum ya mutu su ba za su yanke ba na biyu ilmin yuntafa bihi ilimi da ake amfana da shi ka karantar da mutane suna amfani da abin da ka karantar da su kuma suna karantar da wasu ladanka ba zai kare ba saboda duk wanda ka karantar in ya karantar za ka samu lada haka wannan tumma ma jikanka a wajen karatun da ya karantar nan ma za ka samu naka domin man sannan sunnatan hasana falahu ajiru hawa ajiru man amila biha ila yawm al-qiyamah kaga yaushe ladan mai karantarwa zai kare da ya samu ladan almajirin almajirin almajirin almajirin almajirinsa ilmin yuntafa ubi har yau duk fiƙihun maliki da aka karanta imam mali yana lada ciki har gobe hajji bi har gata Ilmin yuntafa ubi ana ta amfani da shi yanzu al'allamusa shaukani allah ji kasar rama je karanta rubuta wannan littafi kullum yana samun ladan. ana ta karanta shi a duniya ta kai ta ganin manya-manyan malamai su yi ta masa sun ta karanta da shi a majalisosinsu sau ya ka wani shahararren malami musamman a sau da arabiya ka ce baka bai karanta da addurar luhiyya wadda littafi ne ɗan ƙanƙani da malamin ya amma ya tara masu alolin mafi yawan masu manya-manyan alolin fito ya tara su na ƙarshe manzo Allah ya ce waladin salihin ya daula ko kuma ɗa na gari da yake masa addu'a shi ma alwalad as-salih wani zai ce to ayan da wuri za su kare shi ma ana nufin cewa ƴaƴan tsazonka ɗanka da ɗan ɗanka da ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗanka duk ƴaƴanka ne wa in nazala duk ɗan da ya fito daga ɗanka daga nan har tashin alkiyama duk ‘ya'yanka ne na haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ladan ba zai yake ba kaga duk wannan kwadaitarwa ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake mana wannan shi yasa ma in kana duba tarihin magabata sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama da kadan ne zaka samu wanda ba su yi wakafi ba saboda irin ladan da yake cikinsa da suka ga manzo Allah na kwadaitarwa malam yace man habbasa milkahu fi sabilillah duk wanda ya tsare abin da ya mallaka ya mai da shi ubusi fi sabilillah a hanyar Allah sara muhabbasan to wannan ya zama wato tsararren abu a matsayin abin da ba za a salwantar da shi ba za a bar shi a ci gaba da amfani da shi A kan yadda ya son shi saboda Allah waƙafi idan mutum ya yi shi ba ya fasawa ba a fasawa ba ka gina masallaci ka ce ka fasa haramun ne lazim ne dole ne ya zama ka bar shi in dai ka bar shi wakafi shi da masallaci wakafi ne inda ba irin kasashen turai ba ka san a turai ne sai ka ga cewa wuri da ake kristoci ran lahadi su zo su yi musulmai ba ran juma'a zo su yi sallar su haya ake biya a yi hayar hall <laughs> yadda za ku yi haya guda ku yi juma'ar ku zo haka za su zo su yi haya lallari ji nasu su ma an gane ko idan mutum ya gina wani gida ya ce wannan gidan na bar shi wakafi a rika sa marayu to ba da ikon fatawa kuma ya janye a musulunci ba a wa. amma an samu jarrabawa an ce a garin da an sai da masallaci wannan musiba ce Allah ka raba mu da wannan musiba a ce a ce da masallaci akwai wani ma mai hamshakin mai kudi da naji an ce ya mutu ya kashe makudan miliyoyi a masallacin bai gina amma Allah ya jarrabe shi kafin ya mutu duk kudin sun kare da haka yana da su an suka ce ai ba za ta saku ba mun diga ruwa ba su da komai da haka masallaci kawai na sayarwa ne ba komai sai masallaci ai da ya kamata su ga cewa tun da ya zama ba shi da komai ai duk sauran ya sayar ne ko me yasa bai sai da masallacin ba saboda san ba nasa ne ya zama na Allah walahu an yaj'ala ghallatihi ya halatta ya sanya kudin da ake samu a jikin wakafi ghallat shine duk wani kudi masu shigowa ta hanyar wannan abin wakafi ne kai masaukin baki ne kai amma ana shiga ana biya ne amma sai kace kudin wakafi ne su da haka wurin ka bar shi wakafi ne amma za a rinka karban haya ne ana yin aikin Allah da shi a rinka biya marayu karatu to shi ne malam yace anan ya halatta an yaji ala ghallatihi ya samu duk wani abin da ake samu a jiki li ayyi masrafin sha'a da duk wani abin da zai iya kashewa akai mimma fihi qurba daga cikin abin da yake akwai neman kusaci zuwa ga Allah wannan yawanci za ka ga an kaje saudi arabia za a ga mutane suna gina hotel-hotel na masaukin alhazai mutum sai gina shi ya ce wakafi na fi sabi wakafin ba wa manufarsa shi ne mutane zo zauna a ciki yauta ba a za a karbi kudin haya amma kudin da ake samu duka to fi sabi fi sabi za a ga mutum wani ya bar duniya da shekaru da yawa amma wannan abin ne bari ɗin ana gudanar da shi ana ciyar da marasa ƙarfi ana yin magani wa majinyata da sauransu shi ne malam ya halatta ya kashe a duk wani abin da yake akwai neman kusa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai na umar radiyallahu ta'ala mun Allah yake masa in shi ta habasta aslaha yake ka ga dama ka tsare asalin sai kai sadaka da abin da yake shigowa ciki lokacin da manzo Allah ya hubusi na umar radiyallahu ta'ala yana da wani a dukiyarsa ya ce ba shi da wani abin da ya kai ta duniya ya ce wannan kasar tawa gonar tawa da na samu a yaƙi kaza ba ni da wata dukiya da kaita wani ya fi lullah ya ce to na bayar da ita saboda Allah wanzu Allah ya ce in ka gada ma sai ka riƙe asalin tana nan amma abin da yake shigowa daga cikin abun a rika ciyarwa saboda Allah to irin wannan wakafin ne ga mu mu suka yi ba nan ba suka yi ba masu kudin mu hankalin su bai kai kan irin wannan magalibi su sun fi yadda su gina masallaci shi ma aikin alheri ne amma dai can da ma akwai bukata shi yawanci in kudi za ka rinka ɗauka kana baro a cikin kudin ka shi ɗan sai ya rinka yaudaran ka kasa yi amma lokacin da ka ware wani abu ka ce wannan dama yanzu ba naka bane inda kana da addini to abu za ka koma kuma ka cinye kudin ba da haka abin da ka ce za ka yi da su za ka rikai ka riga ka fitar da shi daga cikin zuciyar zuciyarka da kana juya kudinka misali za ka ce yanzu kudina zai shekara bayan zakka zan cire 1% ko 10% in yi sadaka saboda Allah a cikin ribar da na samu duka wallahi in kai wasa in ka ci ka samu riba mai yawa in ka duba yawan kudin sai ka ba za ka iya cirewa ba sai ka ga ba za ka iya ba amma idan kana da addini kada ga ka sadaukar abin saboda Allah shikenan ya zama ba naka ba walil mutawalli alaihi an ya'kula minhu bil ma'ruf wanda aka jibinta masa kula da wakafi ta san wakafi ba kawai shi kenan idan an yi wakafi sai a bar shi kawai haka zube ba ya hannun kowa ba ka yi gida ka ce na marayu ne sai ka bar shi ba wanda yake kula da ba ya hannun kowa duk kawai marayun da ya gada ba shiga a yau zana zai gaba kusan ana yaki wanda ya ce shi zai shiga wanda ma ce shi zai shiga wani zai fita ma sai kawo wani maraya ya ce ba dai maraya aka ce ba waye maraya ne shi ba kaga sai a shigar rigima amma ka sa nazirul shi shine mai kula da waqafi shi da rinka hukunci wa za a shigar waye ba za a shigar ba to shi wannan mai kula da wakafin yana da dama ya rinka cin ya rinka ci daga cikin wannan dukiyar bilma bil rufe da ya kamata yanzu ka ajiye gida ka ce wannan gidan a rika biyan kuɗi kuɗin da ake samu a rinka kashewa saboda Allah a rinka ciyar da marasa shi to shi mai kula da wakafin ya halatta in ya karɓi kuɗin shi masu abinci a gidan sai na? ban ji ba waye da masa albashi shi ba shi ne mai kula da abu kamfani na ne kai da ka albashi bin ma'aruf ne shi ba shi ne mai kula da abu ko ban gane ba shi yake karɓar kunan haya waye zai masa albashin ku shi yasa aka ce lahu an yi akwai lakin bil ma'ruf kada ya wuce iyaka bil ma'ruf din kenan na sharadin me in an yi sharadi ko ba a yi sharadi ba an ce ba mabukata kuma shi mabukaci ne kana bukatar wani shar'i da wuce wannan yanzu dan Allah na dauki ina da ina da kuɗi a ce na dauki miliyan goma Allah ya sa in kai haka wataran in ba Abu Abdurrahman in ce wannan ka raba mabukata kuma shi sai ga yana da bukata sai na ce masa ya dauka dan Allah fa kawai abin da zai sa shiga cikin wannan sifar da na faɗa ya rabawa mabukata in shi mabukaci ne ya shiga wata matuka ne in ba mabukaci ba ne bai halarta shi ba an gane ko amma an mawadaci ne shi zai da yana cin sadaka sadaka ta ai larura ne duk isa ake cinta ina da kudin shi zan da ya karbi sadakar ka za ga mutanen kirki kawai wadatar zuciya ma an suka samu su ba hai wadatar kudi ba ba sa an ba su zarka ba sa karba bibi tarihin mara abokan gobe ka gani ma ai ba mai kuɗi ba ne amma duk abin da aka wani sadaka na ake barwa duk abin da aka wani ake barwa taba dauka ta bincike gidansa ba wani ɗan kaba kaba an samun ce masu tsohuwar motarsa ya zo koka wa mala a masa addu'a Allah ya sa'a a samu motar nan kawai ce a kawo malam sabuwar fijo lokacin fijo tana fijo sabuwa tal malam ce na wanda aka sace masa motar nan gashi to Allah ya baka malam ɗin bai da irin ta ba bai da irin ta abin za ka ga Allah madaukaki ya sa karɓuwar wannan mutum a cikin ta mutane ha ba mala Allah ka tsarkake mana zukata ka raba mana talauci ka ba mu wadatar zuciya an وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه muslimina ya halatta mai bada waqfi ya sanya kansa fi waqafihi a cikin waqafin sa shima ka sa'ir na kamar sauran musulmai ya halatta sadaka ne yace ni muhaddimi sadaka sai shi ya bayar da ita kuma shi muhaddisi ya halatta babban dalili anan da malai yake nufi abinda sayyidina Uthman dan Affan radiyallahu ta'ala yi bi'ru ruma da ya saya da maƙudan kudi. da aka sa mata an sanya mata irin kudin da ake cewa gagari kwandila irin a yi ijazi ba za a iya saya ba dole kawai musulmai suna tsananin bukatar ruwa ga irin ruma a madina rijiya mai ruwa amma ta bai hude ne shi kuma yace kawai inda ana zuwa saya rijiyarsa ta sayarwa ce annabi sallallahu alaihi wasallama ce waye zai sai bi'ir ruba sakamakon sa aljanna waye ne saya sai na wasu wani ce ni ne mai sayanta ya saya kuma yazo ana ɗiba ruwan tare da shi shi ma ana sha shi ne kaga shi ya yi wakafin kuma tare da shi ake amfana shi ne ce walil waƙifi an yaj'ala an yaj'ala an yaj'ala nafsuhu fi waqfi kasairil ya halatta yadda ka waɗannan bishiyar da binan a rinka ba wa marasa ƙarfi kuma kai ma sai ka zama da ƙarfin sai ka shiga cikin gurin ka tare an fahimta ko? wa waƙafa duk wanda ya yi wakafin wani abu mudarratan amma mai cutarwa ne liwaritihi ga magadansa kana waqfuhu batilan mala yace wannan wakafin bataccen wakafi ne wato wai mutum ne ya dauke wata dukiyarsa mai gwaɗi sai bayi da ita wakafi ba da ba sai ya mutu magada suka zo suka samu bai da komai sai wannan wakafa ba shi da komai sai wannan ya yace to wannan wakafin wuka fi ne da yawon shi fi ana yin ne kamar wasiya ana yin ne ɗaya bisa uku na dukiya addinin musulunci yana ba da kowa haƙinsa bai kamata ka raya gidajen wasu ka kashe naka ba bai kamata ka wadatar da 'ya'yan wasu kai kuma naka su galabai su halaka ba da haka ana mu'amalantanta ne mu'amalar wasiya sai a duba a ga cewa abin da ya bayar din nan ba komai da suke da shi to wakafin ba ta ce ne wasu suka ce a'a ba zai ɓaci duka ba sai a ɗauki ɗaya bisa uku na dukiyar da zama ita ce waƙafu sauran kuma a raba magana an gane ko wa man wada amalan fi masjidin wanda ya sanya wata dukiya fi masjidin a wani masallaci au mashhadin ko wani wurin taro wurin da mutane suke taruwa kama wani wurin biki da ake haduwa sai ya aje wani abu wata dukiya layan tafi ubihi ahad kuma wanda zai amfana da ita ga shi dai dukiya ne ana gani ya zo ya aje ta a masallaci ko ba mai amfana da ita jaza sarfu fi ahli alhajati ya halatta a kashe wannan dukiyar cikin bukatun mabukata wa masalihul muslimina da sauran abin da zai amfani musulmai yace wa min dalika ma yudau fil ka'aba daga cikin wannan akwai abin da ake ajewa a ka'aba wa fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam da kuma sallacin annabi annabi sallallahu alaihi sallama ya samu larabawa suna da wata ɗabi'a su rika kawo dukiya ana taskance ta ɗakin kan ba wanda yake ci dukiyar kawo ce ta Allah ce ba mai taɓawa haka kawai ta tarawa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa na Aisha ba dan mutanen ki ba su dade da shiga musulunci ba da na kwashe dukiyar ɗakin kaba na rabar da ita wa musulmai wa mutane da na rabar wa mafukata amma abin da ya sa zan Allah bai yi ba saboda mutane ba su yi iri shiga musulunci ba suna ganin cewa taba dukiyar da aka ajiye ta takin kaba bala'i ne musiba ne suna ganin rusa addinin Allah ne saboda wani abu ne suka gada iyaye da kasaru wannan dukiyar kawai haka ake ta tara ta ba mai taɓawa an fahimta ko to shi yasa malam yace anan ko masallaci ko wani wurin taro zaka samu wani zai ka samu wani kabari ne na wani wali aje ta zuba kuɗi kuma a ce ba a tabawa <laughs> ya halatta aje a kwashi duk a kashe wa mabukata a za wurin da mutane za su amfana muna da irin wannan misalin a mu wani wanda ake tula kuɗi yanzu san kuɗin mutane za su bari da shi da mutane yanzu son su ba zai bari za su bari ba to kagai masu kula da wajen za su bari ne ba za su bari ko ko baran waye kaje ka zuba kuɗi kana tafiya wani in yazo zai kwashe ba mai bari wani ciko cewa aka yin hannu ba za a mutu wallahi ya gwada ɗazu nake ganin wani ana cewa wai wani yana tsoratarwa a bashi yana cewa wai a kyayi bashi saboda bashi yana hana kwanciyar kabari sai wani naga wani ya zuwa rubuta a ƙasa ya ce in yi mutu abin da sha tsaye ya so ba su ya kwanta ba nan <laughs> tun da bashi yana hana kwanciyar kabari shi ya haƙura da kwanciyar yi so abin da ya ji a tsaye kawai <laughs> Allah ya sauka ku kaga daga baya bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ba a cigaba da barin dukiyar ba amma har lokacin sai na abubakar fa suna na har lokacin sai na umar sai na umar ya yi yunkuri ya ce kai shi ba wannan dukiyar zai ɗauka fa kawai ya biya mabukata ba wani cikin sahabbai suka ce a a abun kayin kamandan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba abubakar bai yi ba kai za ka yi sai ce kuma sun isa abun koyi kuwa sai ma bai yi ba amma daga ba wasu kalifofi sun zo suka ce tun da daga abin da ya sa manzo Allah bai yi ba dama laula anna qaumaki hadithu ahdin haka manzo Allah ya gaya wa ga Aisha ya ce ba don mutanenki ba su da barin kafirci ba ya ce da dukiyar ka da na ɗauka na rabar mutane kaga tun da mutane yanzu sun sun bayanci addini kawai shi na ɗauka raba mutane walwaqfu al-quburi li raf'i ha malan yace waqafi idan an yi shi al-quburi akan kaburburan mutane li raf'i ha, saboda daga tudun kabari aw ha ko ƙawata ƙaburbura au ilima ya jilibu ala za'iriha fitnatan ko kuma aikata abin da zai jawo wata fitina wa masu ziyara to wannan waƙafin baɗin bataccen waƙafi ne idan wani ya zo ya kashe wata dukiya dan ya daga kabarin wani ko kaburburan wasu abinda manzon Allah ya hana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina ali ya ce karka yadda ka bar wani gunki face ka karya shi wala qabran mushrifan illa sawaitahu haka duk wani kabari da ka ga tudu ka daidaita shi ture tudu haka manzo Allah ya ce sayyidina ali da haka malaman musulunci suka haɗu akan cewa daga ƙabari tudu haramun ne Ƙabari ba a sa masa ƙasa ƙari akan ƙasar ƙabarin ba a sa masa ƙasa ƙari akan ƙasar ƙasarsa tudunsa kar ya wuce ɗani ɗaya ɗani shine daga babbar yatsa zuwa ya tsakiya in an baje su wasu suka ce daga babbar yatsa zuwa ta kusa da ƙuriya shi da abin ake ce masa ɗani kuma in ka kwatanta su duk za ga ɗaya ne babbar yatsa da ta kusa da ƙuriya babbar yatsa da doguwar yatsa ta tsakiya duk kusan ɗaya ne inda ba ya tsan mutum sun mutu daban ba ta zan kowa da irin na halittarsa ko wani yatsa ta su doguwar doguwa ce sosai amma yawancin mutane za ka ga in aka gwada abin da ya yake bayarwa to kabari kare wuce haka ba daidai kuma a shafe kabari ya zama ya yi daidai da ƙasa ba sai wannan ba shirar manzan Allah ce sallallahu alaihi sallam an gane ku kuma abin da ya fi zama da su daidai da shi shine tasnimul qabr tsakiyan ya ɗanyi yi doro gefe da gefen ya ƙasa shi shine tasnim akwai saɓanin malamai dai a kai. menene abin da ya dace a alƙabari ya zama ta ya yi daidai wa daida ko kuma tsakiyan ya ɗanyi yi tozo Shi ne tasnim abin da dalilin ke nuna cewa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasnimin sa akai shine tsakiyan ya dan yi sama kaɗan? gefe gefen yayi kasa ke yasa galibi in dai kabari ba wai ciko aka yi masa da yawa aka dura ganye da yawa ice da yawa ba to kasar kabarin gaba ɗaya za a merita ke yasa galibi za a ga malamai suna cewa ƙari akan kasar kabarin saboda yawanci in dai ba an yi guluwi an wuce iyaka wajen cusa-cushe ba to yawanci kasar za ta koma kuma bai wuce abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi ne malam yace idan mutum ya zo kashe dukiya saboda a rika daga kabari ko a yi ado wa kabari duk haramun ne haramun ne duk abin da yake ado ne wa kabari idan abin da za ga mutane suke yanzu a ta kwalliya da Allah ne amfanin kwalliya wa kabari da Allah ne an haramta fa a samu likkafa ma yaji mai tsada an hana a sawa gawa don waɗanda suke rayu sun bukata an gane ku? ta gama da yi na mangi zariya abinda yake ke na yi komin kudin da kake da shi nan da ka mutu haka za a kai ka da tufar da ba zai wuce lau yake cewa da a cikin ko kofan bakwai ne wani yan kudi kaɗan da ya fada saboda kowa an za kai shi a musulunci ana kai shi ne kawai da yadda ake kai mutane to duk abin da za a yi na ɗaukaka kabari ko ƙawata shi ko abin da zai jawo masu zuwa kabari su fitinu shi kabari yana daga cin abin da ke zama fitina wa al'umma shi yasa duk wani abin da zai sa girmama makabari a yi masa wani alama na nuna girman shi kabarin za a gaban da Allah yana hana saboda yana daga cin hanyoyin da kisa mutane su bata idan mutumin kirki ne aka nuna masa aka nuna maka kabarinsa to yana daga cin abin da ke tasiri wa mutum a ce wannan kabarin wani ne sai ka ji kabarin ya fi sauran daraja abunka to daga nan in ba a yi sa'a ba kuma to sai a fara guluwi a fara wuce iyaka sai mutane su fara jin tunan faɗin ka je ka roƙi Allah ma na daban ne in kana da bukatu ka je can ka roƙa nan ne za a baka Allah madaukakin sarki bai taɓa umarni da cewa a je kabarin wani za a roƙe shi ba bai taɓa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa nuna cewa kabarinsa ko kabarin wani nasa wai in an je kabarin wai a je kabarin dan a roƙi Allah ba an fahimta ku? amma ka je madina ka gani ko ka je makka sai mutum ya bar ɗakin kaba ya tafi wasu kaburbura na roƙo Allah ta ya bar ɗakin kaba fa ka duba ya bar masallacin annabi sallallahu alaihi sallama ya tafi makabartar uhudu yana roƙo a can ga masallacin annabi alaihi salatu wasallam babu inda Allah ba wata ƙasa da Allah madaukake yake so kaman masallaci to duk abin da zai jawo fitina mutane su fitinu da shi a yi wakafi a kai malam yace ba tsirin bataccen bataccen wakafi Allah ka tare mu wannan babin ya kare kuma ina ganin insha Allah anan da mu tsaya sai karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana Allah madaukakin sarki ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka wadatar da mu daga waninka اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأمننا بفضلك عما سواك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان